wannan taro yana da alaƙa da taro da ya gabata na ƙungiyar ƙasashen musulmi na duniya da ya gabata wanda wannan taro an yi shi ne sakamakon ayyana shalkwatan hulɗan jakadancin ƙasar amerika wato canza shi daga garin tel aviv zuwa garin kudus ga gwamnatin amerika ta yi ƙarƙashin shugabancin shugaba trump to dakta mai ƙasidar taka ta ƙunsa ƙasida ta ta ƙunshi saƙonni kamar haka farko na tabbatar da cewa shi wannan guri ne mai tsarki bayan haka kuma guri ne mai tsarki ga dukkan musulmi na duniya sannan kuma guri ne da annabawa suka rayu wanda ayoyin alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama duk sun tabbatar ga wannan bayanai nawa wanda suna ɗaya daga cikin abubuwan da na gabatar sannan har ila yau guri ne da manzo sallallahu alaihi wasallama ya tashi zuwa sama wato tafiyar da muka fi sani da cewa isra'i da mi'raj wato ya yi tafiya daga madina zuwa wannan guri mai alfarma wato kudus sannan kuma suka tashi da shi da mala'ika jibrilu zuwa sama wanda wannan tafiya ne har ila yau ta haifar mana da salloli da muke gabatarwa bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga wannan babbar ziyara ga Allah maɗaukakin sarki. Wane saƙo ne ke kunshi a cikin kasidar? Babban muhimmin saƙo da na isar ga duniya baki ɗaya da kuma duniyar larabawa a cikin kasida ta shine na tabbatar musu da cewa dukkan wanda suka gabatar da ƙasidu kasidu na musamman wanda suka zo daga ƙasashen larabawa sukan yi ƙoƙari su gabatar da ƙabilarsu ta larabci kafin musulunci wato yayin da suke nuna cewa lallai ana zaluntar su kuma wannan guri mai tsarki ne sannan a gurinsu yake e babu shakka sun fi kowa kusanci ga wannan guri amma fa musulunci yana gabansu tunda allah maɗaukakin sarki shi ya aiko annabawa kuma ya umarce su da su isar da saƙo mu kuma mun yi imani da haka wato al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallama don haka idan suna son su samu taimako ga kuma tausayi ga al'ummar musulmi ta duniya lallai su dinga gabatar da musulunci farko kafin kabila ta biyo baya. Dakta kana ganin larabawa za su iya samun nasarar magance wannan matsala? Na tabbatar musu a cikin kasidata larabawa ba za su samu cin nasara ba har sai sun kasance kansu ya haɗu domin a yanzu haka a rarraba suke kama ga su falastinun su kansu da suke da kusanci fiye da kowa ga wannan guri sannan kuma da ƙasashen larabawa baki ɗaya wanda suke da fahimta cewa ai damuwa ce da ta shafi falastinawa domin haka ba damuwarsu ba ce na farko sai sun samu haɗin kai daga cikin gida sannan kuma sun samu haɗin kai ga nahiyarsu wato gabas ta tsakiya To ta kake ganin za a shawo kanta? Mahalarta wannan taro musamman wanda suka gabatar da kasidu wasu suna gani cewa ta hanyar diplomasiya da siyasa ne kadai za a warware wannan matsaloli musamman ma dukkan addinan nan da muka sani guda uku kowane yana ikirarin cewa addininsa ya samu tushe ta wannan guri